a yammacin litinin biyar ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 24 ga watan August shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha biyu cikin jirengiyar darussa akan ladu kan wani bangare na kwanakin rayuwarsa akan wani abu wanda ba aikin ilimi ko karantarwa ba illa bi qadarin darurati sai in tsananin bukata ne na yau da kullum min aklin cin abinci au shurbin ko shan abin sha au naumin ko bacci au istirahatin limalalin ko hutawa bayan gajiya au ada'i haƙƙi zaujatin ko biyan bukata da haƙƙin iyali au za'irin ko abin sauraron bako au tahsil kotin ko neman abinci wa gairi kuma kamar haka wato sai abin da ya zama dole amma da abin da ya zama zaman fira zaman majalisa kallon drama kallon kwallo yawon shakatawa zuwa gidan biki eh, yawon daurin aure da ɗauko amarya yawon eh, binnin siyasa da yawan mitin da tarurruka eh, da ire-iren waɗannan abubuwa ba su da amfani ga malami to kai yi su sai kawai kawai iya abinda zai amfani shi malamai na da wanda ake ba da labari kamar zan iya tana limamu khatibul bagadadi aka ce baya rabuwa da littafi duk inda yake ya shiga ya fita kasuwa da ko jana'iza ake an zo ana jin a fito da gawa zai ɗauki littafi fara karanta kawo a fito da gawa haka abubakar ibn abin abdurrahman ibn ibn wato razi dan gidan abu abun nan eh, nan malamin shi kuma baban shi wato ya kasance shi ibnu abi hatim ibnu abi hatim razi ya kasance baban shi yana toilet yana biyan bukata shi kuma yana tsaya bakin kofar da yana ci gaba da karanta hadisai ba sa bata lokaci haka haka imamu nawawi aka ce baya bacci a kwance sai dai a zaune akan kujera yanda ma ba da yawa ba shi sa ga rayuwar shi na shekara talatin ko da uku imamu nauyi amma ji ayyukan da yi muku yanzu dan shekara talatin bai ma san inda ya fuskanta ba tukunna bai ma san ina ya sa gaba ba yana hauka ma watakila yana shirme yana kuruciya amma shi a lokacin ya riga ya gama haɗa iliminsa jibin abdulhadi shi ma shekarun shi talatin da wani abu amma ji eh, abin da ya haifa na ilimi to haka da za ka ga malamai a da sanda aka sandar da ilimi haka suke suna istismarin lokacinsu amfani da lokaci wajen ganin sun ci nasarar rayuwa mu kuma lokacin a yanzu mu kuma ga a lokacin kuma babu kayan aikin akwai wahala yanzu kuma ga kayan aikin nan mutaha amma kuma sai kasala Allah shi kyauta ka sadira ya ce la ta hasibin majida kaka ɗauka wai ta daraja ɗaukaka mara dabino ne kawai ga yanayi ya riga ya nuna an ta aikidu kawai sai a ci a tashi la ta blogul majida hatta ta alaƙal sadira ba za ka taɓa kaiwa ga daraja ɗaukaka ba sai ka sha magani mai ɗaci eh, eh, eh, ya ci gaba da cewa wa ƙalar shafi'i radiyallahu anhu shafi Allah ya kara masa yadda yake cewa haqqun ala talabati da ilmi bulughu ghayati jahdihim fil istikfari min ilmihi dole ne wajibi ne akan ɗaliban ilimi su ƙoƙarin kaiwa ga matuƙar ilimi ta hanyar ƙoƙarin ƙara yawan iliminsu wasu sabab da kuma su dinga haƙuri ala kulle aridin akan duk wani abu da zai bujuru musu na wahala da yunwa da talauci da fatara duna talabi kar su gaza daga neman ilimin wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala sannan kuma su zama masu kyautata niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala fi idraki ilmihi wajen neman ilimin addinin Allah nafsan wajen sanin alqur'ani da sunna wastinbatan da sanin hukunce hukuncen da ake tsamu hukunci a cikin alqur'ani da sunna war raghabati ila Allah ta'ala da kuma kwadayin abin da ke hannun Allah fil auni alai wajen neman taimakon Allah وقال الربيع ربيع rabi'u yake cewa lam ar shafi'iyya radiyallahu anhu akilan bi naharin wala na'iman bi laylin lishghalihi bi tasnif ni ban taba ganin shafiya bana na kai ana zaman cin abinci da rana ana sharholiya ba ko kuma da dare kawai kwanta ya tabbaci saboda shagaltuwarsa da ilimi wa ma zalika ba da yace amma fa da haka a sani cewa fala yuhammilu nafsahu fawqa baqati kada mutum ya je ya sa wa ran shi abin da yafi karfin ran likai la tas'ama dan kada ran ta gaji wa tamalla ta kosa na nafarat in har yamaran shi haka za ta gudu nafaratan la huta tadarukuha wanda daga nan kuma ya gudu kenan gaba ki da ba zai sake koma gidan ilimi ba bal yakunu amruhu fi dhalika kafda mutum yayi daidai abin da zai iya wa kullu insanin Abu Sara bi nafsihi kowane dan adam ya ko fi sanin kanshi fiye da fiye da sauran mutane nakan tuna wani abu da nakan faɗa wa ɗalibai a jami'a in muna yin wani darasi na maharatul eh, dirasa wato study skills cewa shi karatu da kake gani kowa yana da ɗabi'ar da Allah ya mashi kuma karka koyi ta wani za ga ɗalibai a jami'a wani yana karatu tsawon dare wani kuma bacci yake kuma duk za su ci jarabawa to karka kai da kake bacci da daddare karka ga wanda yake karatu da